A watan Disambar 2017 ne shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu ya saka hannu a kan wata ayar dokar da ke baiwa 'yan mata ɗalibai kariya tun daga aji na ɗaya har zuwa shekaru 16 da haihuwa. Matakin da tun tashin farko ya samu karbuwa a wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa sakamakon lura da irin matsalolin da auren wuri ke jefa 'yan mata cikinsu. Sai dai kawo yanzu jama'a na jahiltar wannan doka. Sabili kenan da ONG Farm Action and Development FAD ta shirya wannan kamfe ta wayar da kan 'yan mata a makarantun sakandare. Matsalan da addakwai ana tamani kamar kikin eh, kauyuka ne. Amma in mun ji ba konya mai ma al yanzu akwai matsala. Muna nan ga waye kai yara mata su san kakane suke yi in sun samu matsala kikin karatunsu. Tunda kun san akwai eh, wani takarda da eh, president de la republique ya hidda shi takardar nan yana ba eh, yara mata kari a bar su lakol su ida karatunsu eh, don eh, su samu independence economic kinsu ko ma sun yi arme miji bai iya takura musu. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka halarci wannan gangami domin sauraron saƙonnin da ƙungiyar tafa da ke tafa da su. Hawa Alhaji Abdu wata ɗaliba a makarantar CSP Kwara ta ce taron ya fitar da ita daga jahilci. Gaskiya yau na ji abubuwa da yawa wanda kamar da bin san da su ba. Na ɗauki abubuwa da yawa da abubuwan da gwamnati ya ce zai sa kamar wajen 'yan mata don su yi karatu. Sai dai matashiyar na cewa akwai alamar tsambare a wannan tafiya. Ni a gani na a fara gaskiya da iyaye saboda komi da muke yi su ne hwari. Kenan a fara gai musu abin da ya kamata su yi maɗiyansu. Daga nan kuma sai a dawo bisa kan malaman makaranta saboda ko da mun bar iyayen a hannunsu ne muke. Daga baya sai a zo wajen yara don a waye musu kai. Hukumomin ilimi sun yi na'am da wannan yunkuri na ON shefad domin a cewar daraktar bunƙasa ilimin 'yan mata Maryama Shubkau, kamfan za ta taimaka wajen ganar da 'yan mata ɗalibai cewa doka ta tanadi wasu muhimman matakan da ke ba su kariya da dukkan wani goyon bayan da ya dace domin samun ilimi mai ɗorewa. la fille se sent en sécurité, quand elle comprend, elle peut avoir le ferme engagement de dire que moi je vais aller le plus loin possible. Dokar mai lamba 935 ta watan Disambar 2017 da ake kira Décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille scolarisée a wani sashen ta ta kunshi matakan yaƙi da miyagun malaman makarantar da ke kwatanta amfani da matsayinsu don tabkata asa a kan ɗalibansu 'yan mata saboda haka gangamin na ONG FAD bai manta da wannan batu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.